mutane da dama sun mazaci hakan za ta auku jini amma watakila za mu iya cewa um, hakan da aka shi ya fi hikima da aka kirkirta domin ba abin mamaki ba ne watakila wancan shugabancin na siyasa da suka yi aiki a ƙarƙashinsa akwai abubuwa ba ciye musu ba a yi musu ba don haka aka kasa samun nasara wata da a ce yana hawa sai sauke su da ba mamaki a cirewa ai da ya jinkirta <clears throat> watakila da an da an fi samun abin nan amma yanzu jinkirtawar ya sa an gama yanke musu hujja cewar ko dai ba su gano kan matsalar nan ba ko kuma in sun gano ba za su iya yin wani abu a kai ba saboda haka wannan za a iya cewa ya yi daidai kuma za a iya cewa yanzu watakila ya yi nazarin yadda al'amura ke da su zuwa wani lokaci ya fahimci inda zai ta kafarsa don haka za a sa cewar duk wanda zai sa nan gaba eh, zai iya masa bayanin ga abin da nake so ga abin da nake so ga abin da nake so ya riga ya yi nazarci al'amarin kuma watakila a ƙarshe a iya cewa ya kaucewa garaje irin wanda aka yi a masar wajen daga zarar a ta zaɓe kuma a yi ɗauki wasu matakai da sojoji za su zaci kamar wani yaƙi ake da su bayan kuma ba haka ba ne. Hmm. To, mm, Dr. Dukawa waɗansu na iya cewa ana tsakiyar yaƙi da ta'addanci. Canza hafsoshi a daidai wannan lokaci ka iya kassara ko illa ga wannan yaƙi da ake yi. Ya kuka fahimci al'amarin? To, um, harka ce kamar yadda ake faɗarta a turance ta strategy. Wato, kamar dabarar yaƙi uh, ko hikima. Magana ce ta hikima. na wanda wani lokacin wanda ike filin shi dalilin haka don haka za mu ɗauka cewar an yi wata hikima ta yin hakan a yanzu saboda ba lallai ba ne wato a ce kai ta yin abin da baya biya maka bukata kuma a ce ba za ka canza salo ba saboda ka canza salon a wannan lokacin komai tsaye da ake ciki ta zai iya bayuwa daga da shugabanci saboda wasu hikimomi da ka fuskanta a yakin da ake yi. A don kai ilimin halin duniya sai sannu, a don kai kuɗi halin duniya sai sannu. bisa mulki wai kana ganin kai mulki